Malam Yushewu Aliyu kwararre ne kan tattalin arziki a Najeriya. Bayan da babban banki ya gane dala tana faduwa sai aka sake samar da wani yanayi wanda ake cewa contractionary monetary policy tsuke bakin a jihu gwamnati ba ta kashe kuɗi yan kasuwa ba ta kashe kuɗi sannan abubuwa da yawa da muke bukatuwansu a cikin tattalin arzikin sai an siyo su an shigo da su wannan ya sa aka shigar da wasu dokoki su kuma masu tsauri irin waɗannan dokoki sun haɗa da dokokin da aka gabatar ma yan biru da change cewa dole duk wanda suka saida ma kudade ce sun samar da bank verification number dinsa ya sa bukatuwar dalan ya sake takuruwa. Ta yaya su 'yan kasuwar dala ke kallon wannan al'amari? Alhaji Labaran Magashi, sakatare ne na kungiyar 'yan canji a babban birnin tarayya. idan da dala a kasuwa dole farashi ko babu dala kasan dole farashi idan da dala a kasuwa dole farashi ya kasa in ko babu dala to dole farashi ya sama a baya gwamnati na bamu dala dubu talatin sau biyu a eh, kowane eh, sati ga mu yan canji amma yanzu dala dubu goma kacal muke samu a kowane sati wannan ya kawo karancin dalar amurka kuma duk wanda ya nema bai samu ba to eh, duk abin da aka gaya mar haka zai saya abin da aka gaya mar haka zai Mr. Moses Tule, daraktan manufofin kuɗi ne na babban Bankin Najeriya. The Central Bank does not mint dollars. We earn dollars. Babban Bankin Najeriya bai buga dala, samar da dala muke yi. Babu wata ƙasa da ke buga kuɗin ƙasar waje sai dai ta samar da shi. Najeriya na da buƙatar samar da kuɗin ƙasashen waje don a yi amfani da su. 'Yan Najeriya za su China ko wasu ƙasashen waje su shigo da kayayyaki. In suna son kuma wasu ƙara shigo da kayayyakin kuma sai su ƙara zuwa suna neman dala. A ina dalar take ne? A ina suke jin za mu samu musu dala? Yayin da su ba wani abin da suke yi da zai sa a samu dala. To shin yanzu menene abin yi? Babban banki ya daina rage darajar kuɗi a bar kasuwa ta auna yanda kasuwa za ta bayar da darajar kuɗi. Kuma kuɗaɗen da ake samun ma 'yan biyu change yana da kyau babban banki ya ƙoƙari ya ƙara kuɗaɗen a hannun masu license a rage waɗannan dokoki masu zafi wanda zai ɗan zabar da tattalin arzikin daɗin cikin wani lokaci. Malam Yushew Aliyu Hassan Mai na kaina murya muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.